Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25,31 da kuma 49. Masu rama jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM Nomad FM da LOL da Niyya da tashar mu ta Via Freak akan mita 200.5 zanga FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin muni a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a viahausa.com ko ko sashen hausa.com. Masarar assalamu alaikum mu da warhaka Abdulaziz Adili Torin daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Juma'a takwas ga watan Maris na shekarar da 2019. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, bari mu fara da kanun labarin. Kwamandan dakaran Amurka a Afirka ya bayyana shakku akan ko ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon za ta iya kammala shirin rage dakaran Amurka da ke Afirka da kashi goma cikin ɗari. Gwamnatin Siriya ta yi watsi da wani rahoto da hukumar da ke sa ido a kan makaman guba ta ƙasa da ƙasa ta fidda wanda ya gano cewa ta yiwu an yi amfani da sinadarin chlorine a harin da aka kai a birnin Duba a shekarar da ta gabata. Wani alkalin kotun gwamnatin tarayya na Amurka ya yanke wa tsohon shugaban yakin neman zaben Donald Trump hukuncin ɗaurin watanni 47 a kurkuku a kan laifukan da suka shafi haraji da ajiya a banki. Madalla To bayan labaran duniya za mu leƙa jihar Imo Najeriya inda za ku je shirye-shiryen da rundunar 'yan sandan jihar ke yi kafin zaben gobe da yarda Allah. aikin 'yan sanda tare da jama'a shine ainihin hanyar da muka ɗauka shi dai wannan aiki na yi bayani a baya yadda yake in mun haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri ɗaya insha Allah za a samu tsaro da wanzuwar zaman lafiya a ko'ina a faɗin ƙasar nan sai kuma a jihar adamawa za ku shi korafe-korafen masu fama da na ƙasa kafin zaben gobe ranar asabar eto eh hakikanin gaskiya alkawuran da inec ta yi mana kasancewar matsalolin ma lokacin zaɓe bukata bai biya ba bayan haka muna tafiya da shirin duniyar amurka da muhammadu lalo ke haɗawa da kuma gabatarwa amma duk sai bayan kun gama shi labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kwamandan dakaran Amurka a Afirka ya bayyana shakku a kan ko ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon za ta iya kammala shirin rage dakaran Amurka da ke Afirka da kashi goma cikin ɗari, kamar yadda ma'aikatar tsaron ƙasar ta sanar a ƙarshen shekarar da ta gabata. A watan Nuwamban da ya gabata, ma'aikatar Pentagon ta ce za ta rage kusan sojojin Amurka 700 daga cikin jimlar sojojinsu 7,200 da ke a nahiyar ta Afirka. Wannan rage sojojin a cewar jama'ai za a yi shi ne don a ba su horo na musamman don ta yiwu a bukace su nan gaba don su goga da abokan gasar Amurka kamar kasashen Rasha da China. Kwamandan rundunar sojan na Amurka da ke Afirka da ake kira AFRICOM a takaice, Thomas Waldhauser, ya faɗa wa 'yan majalisar dokokin Amurka jiya Alhamis cewa ya riga ya rage sojoji 300 daga cikin dakaran na Amurka da ke Afirka. Gwamnatin Siriya ta yi watsi da wani rahoto da hukumar da ke sa ido a kan makaman guba ta ƙasa da ƙasa ta fadda wanda ya gano cewa ta yiwu an yi amfani da sinadarin chlorine wajen kai hari a kan birnin Doma da ke hannun 'yan tawaye a ƙarshen shekarar da ta gabata. Wata sanarwa daga ma'aikatar harkokin wajen Siriya da aka fadda jiya Alhamis ta ce rahoton na cike da bayanan da ba na gaskiya ba kuma ba shi da tushe. Ƙungiyar haramta yin amfani da makaman guba da ake kira OPCW a takaice. Ta da wani rahoto a makon da ya gabata wanda ya ce akwai hujjoji masu ƙarfi da suka nuna cewa an yi amfani da wasu miyagun sinadarai da ke ɗauke da chlorine a harin da aka kai a watan Afrilun shekarar 2018. shaidan gani da ido da ma'aikatan lafiya a lokacin sun ce fiye da mutane 40 aka kashe a harin wanda aka kai Ƙungiyar ta OPCW ta kai ziyara a birnin Duma. Rahotonta bai ɗora laifi a kan yin amfani da gubar ba. Wani alkalin kotun gwamnatin tarayya na Amurka ya yanke wa tsohon shugaban yakin neman zaben shugaba Donald Trump hukuncin daurin watanni 47 a kurkuku akan laifukan da suka shafi haraji da ajiya a banki. Hukuncin bai kai tsawon shekaru 19 zuwa 21 da lauyoyi masu gabatar da kara saka so a yanke mishi ba, abinda kusan ke nufin da Manafort mai shekaru 69 zai kasance a gidan yari har ƙarshen rayuwarsa. alkali ts ellis ya ce ka'idodin yanke hukunci na gwamnatin tarayya da kuma hukunci mai tsanani da mai bincike na musamman robert mueller ya nemi a ba manafort ya yi zafi sosai alkali ellis ya kuma bayyana cewa ba manafort wato ba ba bane makasudan binciken da mola ke yi wato bincike akan kwamitin yakin neman zaben Trump ko sun tantabi rasha akan zaben shekarar 2016 kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Akalla 'yan gudun hijira 25 daga yankin kasashen Amurka ta tsakiya saka mutu jiya Alhamis a cikin wani mummunan hatsarin mota da ya auku a jihar Chiapas da ke Mexico. Wasu su 29 kuma sun jakata sanadiyar hatsarin bayan da wata babban mota dauke da jama'a ta kauce hanya ta jirkice kuma a cewar wani mai bincike na musamman na jihar Chiapas wanda ya kara da cewa ana kan gudanar da binciken yadda hatsarin ya auku. Kafafen yada labaran yankin sun ambaci hukumomi na cewa direban babbar motar da ke dauke da mutane fiye da hamsin ta yiwu ya kasa sarrafa motar ne saboda cikas ɗin da injin ɗin motar ya fuskanta. Dabban 'yan gudun hijira yawanci daga yankin kasashen tsakiyar nahiyar Amurka da suka hada da Honduras da El Salvador da Guatemala su ne ke irin wannan tafiyar mai hadari inda sukan ratsa kasar Mexico a kowace shekara a kokarinsu na shiga Amurka. A wuraren taruka da gangamin zaɓe da aka gudanar tun bayan aron gamar baya-bayan nan da ta faru tsakanin Indiya da Pakistan, Prime Minister India Narendra Modi na amfani da iskar kishin ƙasa da ta rufe al'ummar ƙasar tashi wajen nuna kansa a matsayin wani jarumin shugaba da ke iya tunkara ƙasar Pakistan wacce ita ce aka fi yi wa kallon wadda tafi India ƙarfin jayayya. ina so in tabbatar wa 'yan kasar nan cewa kasar na hannun shugabanci na gari modi ya faɗa wa wasu mahalarta wani taro a wani gangamin yakin neman zaɓe da aka yi bayan da indiya ta kaddamar da wasu hare-hare ta sama akan wani sansani da ake zargin na 'yan bindiga ne a pakistan 'yan kwanaki bayan wannan a wani taron jama'ar kuma modi ya ce indiya ba za ta ƙara kasancewa a yanayin rashin taimako ba a yayin da take fuskantar ta'addanci wannan ce sabuwar indiya za mu mai da martani ga 'yan ta'adda a cewarsa amma a yayin da kasar ke shirin zaben sabuwar gwamnati alamar tambayar da ake jefawa ita ce ko goyon bayan da ake ba shugaban na indiya wanda a 'yan makonnin da suka gabata ake masa kallon wanda ke gwagwarmaya a kokarin da yake na sake cin zaɓe karo na biyu zai samar mashi kuri'un da zai lashe zaɓe. a gaida Maryam Dauda labarin ku saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. yan sai rahotanni kuma za mu soma ne daga jihar Imo Najeriya inda rundunar 'yan sandan jihar Imo ta bayyana matakan da ta ɗauka wajen tabbatar da isasshen tsaro da zaman lafiya a duk faɗin jihar. Ga hirar da wakilinmu da ke jihar Imo Alfonso Okoroge ya yi da Malam da Suki Galadanci kwamishinan rundunar 'yan sandan. Rundunar 'yan sandan jihar Imo ta bayyana matakan da ta ɗauka wajen tabbatar da isasshen tsaro da zaman lafiya a duk faɗin jihar a zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin ƙasar da aka yi kusan makonni biyun da suka wuce. Malam da suki galadanci shine kwamishinan 'yan sanda na jihar. Aikin 'yan sanda tare da jama'a shine ainihin hanyar da muka ɗauka. Shi dai wannan aiki na yi bayani a baya yadda yake. in mun haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri ɗaya insha Allah za a samu tsaro da wanzuwar zaman lafiya a ko'ina a faɗin ƙasar nan shi ake yan saratar jama'a yana buƙatar mazauna wuri su fito su zauna da 'yan sanda a lokaci lokaci su yi bayanin menene abin da yake su a dangane da tsaro mu kuma ma'aikatan 'yan sanda mu duba mu gani ta ina za mu iya taimakon su wanda zai zama daidai da layin ya daidai da shari'a wato rule of law to shi kenan sai mu haɗa kai kuma mu tabbatar an samu tsaro da wanzuwar zaman lafiya to wannan sanin makama shi muka yi amfani da shi a wannan zamanin na farko mun samu haɗin kan mutanen jihar imo baki daya wato al'ummar jihar imo baki ɗaya sun ba mu goyon baya sun ba mu haɗin kai matuka da gaske a na biyu mun ɗauki matakai masu yawan gaske wanda ya sa aka samu cikakken tsaro da zaman lafiya aka yi wato wannan zaɓe na shugaban ƙasa na da majalisar dattijai cike lafiya baka lafiya misali mun taru mu duk wanda ya aikin kamara a cikin garin jihar imo daga kan sojoji har zuwa in sanda zuwa in sandan ciki da duk wanda ka sani baki ɗan moral sabiti ne civil defense kowa mun zauna mun yi mahawura ta lokaci-lokaci wadda duk muka gane oke to ina ne ainihin inda ake zaben guda nawa ne muka gane a lokar gama 27 ce to a lokar gama 27 ward nawa ne ward 305 ne to a bayan wa uku da biyar sai kuma mai akwai abin da ake nufi da super racks registration area centers da an tabbatar da akwai ɗari da shida to a haka haka muka kuma zauna shi da nan duk na farko kowa ya sani wace hukuma ce ke kaddamar da zaɓe inec da kuma haɗin gwiwarwa mutanen gari wanda za ta fito su zaɓa da kuma wanda zai fito ya tsaya da kuma haɗin gwiwarwa tsaro don a ba da tsaro tabbatacce a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya a yi lafiya a gama lafiya to mun zauna da mutanen inec bisa lokaci lokacin mun yi ta muhawara mu gane can tun farko tun 1999 da aka fara abin siyasa 2003 2007 2011 2015 wani abubuwa ne aka yi su aka samu daidai to sai muka samu inda muka zo muka gwada da mu yi eh, shi muka yi daidai to bara mu daga gyara su su zama daidai sosai to waɗanne abubuwa ne kuma muka yi su ba daidai ba to duk nan abubuwa da muka yi ba daidai ba sai muka komo muka zama muka fito sanin makama shine aiki kai soja kai dan sandan ciki kai dan sanda kai civil defense kai shi ga matsala da ake ciki wanda yadda aka yi tun wancan lokaci ba samu daidai ba ta yaya za mu yi mu tabbatar an samu daidai yayi daidai a wannan gari namu na jihar Imo to a bisa wannan ne muka dudduba sai muka fitar da dabaru ta yadda za a yi to na farko dai a ɗebi kayan daga central bank wato babban bankin najeriya na jihar imo zuwa local government 27 ko ina ne muka samu ofisa guda ɗaya muka haɗa shi da mutane sai muka kai sai kuma sojoji in suka bi mu a baya so kowane lokacin gama a cikin ashirin da bakwai nan sai aka kai lafiya komai kaya lafiya babu abin da ya faru a hanya da muka je can kuma sai aka rarraba kamar yadda ainihin kai umarni can ma kuma aka sake rarraba har aka kai dai inda za a yi zaɓe sai kuma muka zo muka buɗe ɗakin ƙorafi joint ops room da ake a nan headquarter yan sanda wanda muka bari akwai soja akwai dan sanda akwai migration akwai custom akwai prison kowa da akwai shi sai duk wani wanda yake da matsala muka buɗe layukan tangaraho guda hudu daga akwai airtel akwai glo akwai mtn akwai etisalat kowane layi kake da shi to ka kirawo ko ka aiko a rubuce to sai ma gane cewar shi yawancin mutane sun kawo korafi ba a bisa tsaro ba fannin tsaro a'a fannin tsaro mun same shi daidai in Allah ya so kusan 100 bisa 100 mun yi shi daidai sai godiya yanzu me kuke don ganin cewa an sake samun zaman lafiya a zaɓukan gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi gobe mun daɗa gyarawa ne akan abin da muka koya satin biyu da suka gabata wannan kuma satin da zamu zo a jiyan akwai abubuwa da muka gano na bangaren tsaro muka gano ɓaraka nan ɓaraka can duk mun gane ba wani abu ne wanda zan yi bayanin sa nan ba amma mun gane mun daɗa gyaggyara shi kuma in Allah ya da wannan zaɓe da za a yi na gwamna a wannan ganin in Allah ya so sai an yi shi cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya fiye da wanda aka yi nufin zaben shugaban kasa ko mun gane inda aka fi samun baraka bayan an gama komai inda ake tattara sakamakon zaɓo wato collation centers to shi ma yanzu mun zo da tsarin in Allah ya so yadda za mu tara ko ina mun haɗa ƙarfi da ƙarfi kuma za mu tabbatar abin yayi in Allah ya so sai an samu wato kamar yadda muka samu kwanciyar hankali da zaman lafiya babu wanda aka shi babu wanda aka ciwo gaba ɗaya jihar Imo ba kamar yadda aka saba a baya ba to in Allah ya so wannan na gwamna da za a yi muna fatan haka yadda muka tsarin da muka yi a ƙasa to in Allah su zamu cin magaci. Jihar Imo dai yana ɗaya daga cikin jihohin Najeriya inda aka gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin ƙasar cikin kwanciyar hankali da lumana a zaɓukan 23 ga watan Fabrairun da ya gabata. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. Godiya muke. a gaida alfonso okurwege yanzu kuma bari mu leƙa jihar adamawa najeriya inda haɗakar ƙungiyoyin masu bukata ta musamman wato na ƙasassu suka gudanar da wani gangamin fadakarwa a yola fadar jihar adamawa domin yin kira da gudanar da zaɓe gobe cikin kwanciyar hankali da lumana wakilin murya amurka a jihar adamawa ibrahim abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani To hakikanin gaskiya alkawuran da INEC ta yi mana kasancewa matsalolin ma lokacin zaɓe bukata bai biya ba domin sun mana alkawari za mu samu ballot paper in braille musamman ma makafi da kuma wayanda ba su gani sosai za a ba su glasses magnified glasses wanda hakan mun ga akasin haka a lokacin zaɓe sai dai abun da za mu iya mu yabawa inec shine sukan tuntube mu a cikin dukan programs na sukan sukan kira mu su ga mana gashi gashi abubuwan da suke da niyan su yi mana sai dai aiwatarwan ne bai samu ba amma maganan layi a lokacin zaɓe wannan kan mun samu sauki domin yanzu kana zuwa za entertaining naka ka je ka yi zaben ka ka tafi abunka ba kaman lokacin baya da za a ka shiga layi tare da masu lafiya ka daɗe a cikin rana ba to wannan kan inec ta sauwaka mana wanda kuma muna godiya domin wannan koma da menene fata shine Allah sa da wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana Ibrahim abdulaziz Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger inda a jihar da magaram kamar sauran sassa na duniya a yau ne ake murnar ranar mata ta duniya a jamhuriyar ta Niger inda aka mai da hankali wajen duk matsalolin mata musamman na karkara. Ga wakilin murya Amurka Tamar Abari dauke da wannan rahoto. Gamba Adam. Kashi yau rana ce ta sallar mata ko kin san da wannan rana ta sallar mata Kamu ba mu taɓa ba sani. Ya aka yi biki sani ba. Ba ba an waye mu ba kai. Taɓa sanin ba ana sallan mata? Ba mu taɓa ba sani. Gashi ku yau sallar ku ce kuma na gan kin zo kasuwa. Yau mu da bamu sani ba shine muka zo saye saye kasuwa. Kurin mu abin da ya kamata abin da aka ce za a yi na magance abu shi muke so. Kamar mu. A ba mu jarin mu a hudo mu incin mu. Maryama. Malama Maryama gashi yau rana ce ta sallan mata kin san da ita? Na san da ita sallan mata amma gaskiya ba a ga ta mu muje. Kin san da ita amma? Eh na san da ita amma na ganin muna huce ana yi. Hmm. Eh. to kamar ita wannan sallah mine ne kuke so a muku ganin cewa don ku mata ne ake yin ta lalle gaskiya muna da matsaloli tunda mu muke rike da diyan mu tunda zaman mu nan na mata yawancin mu duka duk marayu ne gare mu sai kuma wata mijinta tsoho ne bai iya shi ne dai muke zauna a nan gudu gaskiya muna so gwamnati ta taimaka mu da jari suna na hawa to malama hawa uga shi yau rana ce ta sallar mata kin san da ita a ba mu sani ba kuma ta an ba ku mata na bariki ba haka wani bi kuma wa san ma da ita biki san da ita a ba mu san ba da ita gaskiya to wannan rana an keɓe ta ne saboda mata don duba matsalolin mata da irin kamar ko taimako da za a musu da sauransu kamar wani irin ke yanzu wani irin taimako ne kuke so kamar gwamnati ta muku da masu hannu da shuni mu yanzu gwamnati abin taimakon da muke so kamar mu yanzu mata da mu da aiki a cikin gida mace kenan sai an taimaka maka an samu wata sana'a ko wani jari mata mu da muke zaune a cikin gida an taimaka mu mun yi jari muna yan sana'a mu wani bi namiji ya kama ka ya isa bai isa bai ga sha'aninka da yaranka wasu mata kenan da ke bayyana ra'ayin su kan sallar mata a koyaushe dai wannan rana ta takwas ga watan maris na taɓo batun matsalolin mata da suka hada da tattalin arziki ilimi kiwon lafiya da sauransu sai dai a nan nijar matsalolin suna nan suna ciwo matan tuwo a ƙwarya musamman ta la'akari da maudu'in na bana daidaito ta hanyar gudunmuwar mata don ci gaba mai ɗorewa madam aisha buzuwa wata mai fafutuka don kyautata rayuwar mata a nan jihar da magaran ta ce har yanzu dai matan a baya suke mata dai a baya sosai miki na karkarar musamman su ne suke shan wahala kuma to wannan abu nike shi duk mahuta da ya ce za mu nema a cikin wannan daye shine ne kenan maza su ba mata damar shiga siyasa su musu matsayi a siyasa wanda in za a ɗauki matakai wasu dokoki da eh, abin da zai sa mata su ci gaba kasance mata suna ciki makarantar boko a ba mace ƙarfin yi kuma a bi ta a tallafa mata har ta shi wani matsayi kenan wannan ma yana iya sa mata su je a cin guri kenan in yau gwamnati ta ba da ƙarfin gwiwa da mahukunta da mu da masu hannu da shuni da al'umma kanta ta yi ta gane cewa ya mace in ta samu duka iyalai ne yan uwa ne suka samu kowa da kowa. A nata waje gwamnati kowane kokari ne take yi na ganin matan sun gani a ƙasa. Madan Rabi Abdulaziz ita ce darakta a hukumar da ke kula da kyautata rayuwar mata da kare yara ƙanana a nan jihar da magaran. Kasan na nan ga kokarin ta saboda biyun kasa mata yanzu dai akwai babban kudi da gwamnati ta sa hannu wadda muke ce masa politik national du komi za a yi a tuna da mata mata menene su me suke so menene ya kamata a yi musu kama ma mata ana ba su ilimi ana ba su horo kuma ana koya musu aikin hannu tamara bari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar niger A gaida Tamar Abari yanzu kuma sai shirinmu na gaba duniyar Amurka daga mahmudu Lalo. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai tattauna ne kan hukuncin da aka yanke tsohon shugaban kwamitin yakin neman zaben Donald Trump a zaben 2016 wato Paul Manafort. yayin da hukumomin amurka suka fara nuna damuwa kan yadda ɗaliban ƙasar ba sa mai da hankali kan darussan da suka shafi lissafi da na kimiyya da irin haɗarin da ke tattare da hakan sunana mahmud lalo da farko wani alkalin kotun tarayya a nan amurka ya yanke tsohon shugaban kwamitin yaƙin neman zaben shugaba donald trump paul manafort hukuncin zaman gidan yari na tsawon watanni 47 kan badakalar haraji da almundahanar da yi wa banki wannan hukunci dai ya gaza shekaru 19 zuwa 21 da masu gabatar da kara suka nema a yankewa manafort wanda da a ce an aiwatar da shi mai yiwa manufar dan shekaru 69 da haihuwa ya kare sauran rayuwarsa a gidan yari alkali ts ellis ya ce ka'idojin da dokar tarayya ta yanke hukunci ta tanada da kuma tsatsauran hukunci da kwamitin bincike na musamman na robert mala ya nema a yankewa manufar sun yi matukar tsauri alkali ellis ya kuma nuna cewa ba wai an yankewa manufar hukunci ba ne bisa manufar da aka kafa kwamitin bincike na mala wanda ke bincike kan ko kwamitin yakin neman zaben trump ya haɗa kai da rasha domin yin tasiri kan sakamakon zaben shugaban ƙasar na 2016 to wannan kenan a halin da ake ciki jami'a fada gwamnatin amurka ta white house su nuna damuwa bayan da suka gano cewa har sai ɗaliban ƙasar sun ƙara dukufa wajen ƙwarewa a fannin lissafi da kimiyya amurka ba za ta iya yin gugayya da ƙasashen china da india da sauran ƙasashen da suka ci gaba ba hakan ya sa gwamnatin ta amurka ta wallafa wani tsari na tsawon shekara biyar domin kudatar da ƙananan yara shiga fannin kimiyya da ƙere-ƙeren zamani da kuma fannin lissafi darasan da aka dunkule su aka musu lakabi da stem Carrie Beckett ɗalibi ne a jami'ar gundumar Columbia da ke nazari a fannin ilimin yadda wutar lantarki ke aiki. I chose STEM because it seemed to be uh, the right path for me based off my family Yace na zaɓi darussan lissafi da kimiyya da makamantansu saboda na ga abin da ya fi min kenan musamman idan aka yi la'akari da abin da iyali na ke so kuma hakan shine hanya mafi kyau ta neman ilimi da kuma abin da duniya ke yayi. Gaining an education and doing something relevant in the world. To ba kamar Beckett ba mafi aksarin ɗalibai sawa'insa a Amurka sun fi mai da hankali ne wajen karantar wasu darussa maimakon na kimiyya da lissafi a cewar wani rahoto da mujallar forbes ta wallafa akwai ɗalibai a kwalejojin ƙasar da dama da suke ɗaukan darussa a fannin kimiyya da lissafi da ƙere keren zamani amma mafi aksarinsu baƙi ne daga wasu ƙasashe kuma hakan yana damun ƙwararru a amurka a cewar caroline parker irin yadda ake ɗaukan masu nazari a fannin kimiyya da lissafi a matsayin masu rayuwar kunci duk da cewa ana musu kallon masu ƙwazo yana hana matasa ɗaukan irin waɗannan darussa. they don't entice students to want to become involved. There's a there's you look at programs like the Big Bang Theory. Kace ba sa kudatar da dalibai su karanci irin wannan fanni musamman idan ka kalli irin nazariyar shirin nan na yadda aka samu duniyoyi ko kuma Big Bang Theory a turanci. sai kaga ana kwatanta masu ilimin kimiyya a matsayin kamar shashashu. And you know scientists are, are nerds. To daga cikin matakan da fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ɗauka. na kwadaitar da ɗalibai domin su rika ɗaukar darussan kimiyya da lissafi an fara kawar da shingayen da ke kawo cikas kamar na rage adadin kuɗin da ɗalibi zai kashe a wannan fanni amma a cewar david shetty malami a jami'ar gundumar columbia da ke nan amurka ɗaliban na ƙauracewa darussan kimiyya da lissafi ne saboda suna da wasu zaɓin They see opportunities in sports, opportunities in uh, philosophy or history or arts. Suna ganin akwai damammaki a fannin wasanni da fannin ilimin farfasa, ko mahangar tunani da hikimar rayuwa da tarihi kuma suna ganin yadda mutane suke samun ɗaukaka a waɗannan fannoni. har ila yau akwai babban tasiri da kallon talabijin ke yi. And they see examples of people excelling because the TV influences a lot. to sai dai caroline parker na ganin idan ana so amurka ta yi gogayya da sauran kasashe a fannin kimiyya da fasaha kamata ya yi a fara kwadaitar da ɗaliban tun suna ƙanana make sure that students from the time they're in early childhood to elementary school to middle school to high school ta ce dole ne mu tabbatar cewa um, tun ɗalibai suna ƙanana wato tun daga firamare zuwa makarantun sakandare da kwalejoji zuwa jami'o'i ana nuna musu mahimmancin darussan kimiyya da lissafi saboda mu ci gaba da yin gogayya da kasashe irin su China da India. So that we can remain competitive with countries like China and India. To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah kai mu. Yanzu a madadin Judy Leather Secretion da ta haɗa shirin sai Sahar Majid. Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a gaida Mahmud Lalo har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogo mu yana cewa karfe 10 da minti 25 wato karfe 4 da minti 25 a jamhuriyar Niger, Nigeria, Kamaru da Chadi. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuka aiko mana. Wasikar mu ta farko a yau ta fito daga Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe inda ya ce salam murya Amurka ina kira ga 'yan uwana matasan Najeriya da mu guji biyewa bara gurbin 'yan siyasa wajen tada tarzoma da hargitsi lokutan zaɓe a zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi gobe asabar in Allah ya kai mu mu gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana bisa cancanta ta haka ne kawai za mu samu ci gaba mai ma'ana da shugabanni na gara a ƙasar mu Najeriya. Sai sako daga Aminu Adamu Malam Maduri a jihar Jigawa inda ya ce Assalamu alaikum murya Amurka don Allah ku bani dama na yi kira ga 'yan uwana matasa da ya kamata mu kaucewa dukkanin wani abin da zai kawo mu jikkata ko ma ka rasa rayuwarka wajen inganta rayuwar wani ɗan siyasa da iyalansa. Mi siyasa ba gaba ba domin zaɓe ba yaƙi ba ne daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya sa wannan zaɓe ya gudana cikin lumana. Sai sa sako daga Forever Gashua inda ya ce Salam VOA Hausa hakika yau ce ranar mata ta duniya wanda Majalisar dinkin Duniya ta ware amma mu a nan Najeriya har yanzu bata canza zani ba musamman ta bangaren siyasa. a gaida zahra'u fage yanzu kuma ga shirin na ƙarshe labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku. dakaran Amurka a Afirka ya bayyana shakku akan ko ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon za ta iya kammala shirin rage dakaran kasar da ke Afirka da kashi goma cikin ɗari, kamar yadda ma'aikatar tsaron kasar ta sanar a ƙarshen shekarar da ta gabata. A watan Nuwamban da ya gabata, ma'aikatar Pentagon ta ce za ta rage kusan sojojin Amurka 700 daga cikin jimlar sojojinsu 7,200 da ke nahiyar ta Afirka. Wannan rage sojojin a cewar jami'ai za a yi shi ne don a ba su horo na musamman don tayu a bukace su nan gaba don su goga da abokan gasar Amurka kamar kasashen Rasha da China. Gwamnatin Siriya ta yi watsi da wani rahoto da hukumar da ke sa ido a kan makaman guba ta ƙasa da ƙasa ta fidda wanda ya gano cewa ta yiwu an yi amfani da sinadarin chlorine wajen kai hari a kan birnin Duma da ke hannun 'yan tawaye a ƙarshen shekarar da ta gabata. Wata sanarwa daga ma'aikatar harkokin wajen Siriya da aka fidda jiya Alhamis ta ce rahoton na cike da bayanan da ba na gaskiya ba kuma ba shi da tushe. Wani alkalin kotun gwamnatin tarayya na Amurka ya yanke wa tsohon shugaban yakin neman zaben shugaba Donald Trump hukuncin daurin watanni 47 a kurkuku akan laifukan da suka shafi haraji da ajiya a banki. Hukuncin bai kai tsawon shekaru goma sha tara zuwa ashirin da ɗaya da lauyoyi masu gabatar da ƙara suka so a yanke mashi ba, abinda kusan ke nufin da Manafort mai shekaru sittin da tara, zai kasance a gidan yari har ƙarshen rayuwarsa. alkali t ellis ya ce a ka'idodin yanke hukunci na gwamnatin tarayya da kuma hukunci mai tsanani da mai bincike na musamman robert mueller ya nemi a ba manafort ya yi zafi sosai da takaitun labar muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirin na karfe tara da rabi na dare dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni inda za mu buɗe layukan mu ku kira ku bayyana muna ra'ayinku yanzu a madadin maryam daura ta tayan gabatar da shirin da kuma jili da tadi da suka hada shirin da ba da umarni sai injina namu shan ne na abdulaziz adili toro ke cewa muni lafiya daga nan birnin washington dc yanzu kuma sai shirin yau da gobe shirin matasa daga zahara fage da kuma daula salim